يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha ga watan hudu daren sha tara ga wannan wata na hudu watan rabi'u tsani a jerin watannin hijira shekara ta dubu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam kamar da bayani ya gabata wannan lokaci da dama ta gudanar da tafsiri ne da malamin mu yake dan uwa malam alqasim umar amma sakamakon yanayi na motsuwar jiki ba bahaushe yake cewa inda jiki da jini to wata rana a tashi wata ran ba a tashi ba ko wata ran a jigarau wata ran ba a jigarau ba to wannan yasa za mu amfani da damar wannan lokaci da kasancewar ba zai samu gudanar da tafsirin ba mu bayani akan abin da ya shafi al'amarin ita rashin lafiya to Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya isa da kowa da komai ina da wasu tsare-tsare da yake gudanarwa a gaba da bayansa wanda waɗannan tsaruka ba yadda bayi suka iya haka za su gansu haka za su basu ba su da ta cewa ko wani abin yi a kai illa su sallama ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara a kansu ya hukunta musu daga cikin ire-iren da Allah abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake tsara wa bayi ya tsara musu wasu za su rayu tsawon rayuwa da har za a wayi gari sun tsufa tsufan da ba za su iya yin abin da suke lokacin ganiyar karfinsu da samartakarsu ba wannan tsari ne na Allah ba yadda bawa ya iya idan aka raya shi tsawon rayuwar da ba zai iya yin abin da yake ba lokacin samartaka yana daga cikin tsari na Allah subhanahu wa ta'ala yana rinjayar da bayan da suke yinsa suke binsa suka yadda su kyautata mu'amalarsu da shi su kuma kauce duk abin da suka san munana mu'amala ne da shi to irin waɗannan bayan Allah yana yi da su irin jayar da su ya ɗora su akan abokan gabasu abokan gabasu ba yadda suka iya sai sun ga an kai su ƙasa muddin suka kara da na Allah da yake tsaye a kan bin Allah sau da ƙafa wannan tsari ne na Allah to haka irin waɗannan tsare-tsare suke daban-daban daban-daban da Allah ya tsara wa bayi yake gudanar da su to daga cikin irin waɗannan tsare-tsare akwai jarrabar bayi da musibo da kuma jarrabobi na rashin lafiya suna ka rashin lafiya ma ɗaya ce daga cikin tsarukan Allah a kan bayinsa ba yadda ka iya idan ya ɗoro maka sai ta same ka kuma sai iya lokacin da ya ɗeba mata ya yi za ka rabu da ita to dangane da abin da ya shafi wannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara aya ta 155 zuwa aya ta 156 yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya ce tabbas wallahi ya rantse da kansa in ji Allah tabbas wallahi sai mun jarrabe ku ko za mu jarrabe ku bi shay'in min al da wani abu dan kaɗan da bai kai ya kawo ba na tsoro imma tsoron abokin gaba imma tsoron wata dabba daga dabbobi ba yadda Allah dai bai iya ba idan ya so afkar da tsoro ga bawansa da salo salon da ya so yake iya wato tsorar da bayi da su wani lokaci kana wannan ɓaryar ta titi amma mota daga waccan ɓaryar ta ci birki abin hannunka ya faɗi saboda kara zana kai ka ce kanka ta yi wani lokaci ja ɓace kawai za ta ba da tsit ka tsaya inda kake kana sauraron mai itance ko ku ƙaran miciji ce don a jarrabe ka da wannan tsoron wani lokaci kuma kasan tsakaninka da wani ba ta daɗi kuma nan hanyar binsa ce ga kuma bukata ta biyo da kai ta hanyar za ku haɗu ko ba za ku haɗu ba nan ma gaban ka ya rika dukan uku uku wani ma har hudu duka yana daga cikin jarraba ta ubangiji Allah ya ce wal ju'i har wayo sai mun jarrabe ku da jin yunwa ita ma tana daga cikin tsari na ubangiji akan bayi isa maka jin yunwa kuma shi yake sa koshin ba cin abincin bane domin wasu na ce ba sa kunshi da yana magani da ya musu to Allah ce sai ya jarrabe mu da yunwa ina daga cikin jarraba irin ta yunwa sanda kake harkar shedan kake shirmanka da shiriri takka sai ka ji baka jin yunwa amma lokacin da kake gudanar da wani aikin alkhairi muƙaddara irin wannan zuwa gurin sauraron tafsirin littafin Allah alƙur'ani sai ka ga tsawon awoyi sai ka ji yunwa ta addabe ka sai ka ji malam ka yau malam ya tsawaita ka yi fiye da waɗannan awoyin a shirme da shiriri ta to na dina daga cikin jarraba manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa an jarrabe su da yunwa yadda hatta kai wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sukan ɗauki dutse ɗaure wato ainihin cikinsu da shi ko sa ɗan ji wani nauyi-nauyi akwai ran da ya fito tsakar rana yin wannan cinsa sai ci karo da abubakar siddiq shi ma a wannan lokaci Ice kai ku abokar me ya fito da kai sha manzan allah yunwa ce ta fito da Ice abin da ya fito da kai shi ya fito da sai suka ci karo da umar ce umar ina zuwa haka cikin ranar nan ce ya manzan allah yunwa suka ce masa mu ma abin da ya fito da muke manzo ce to ku zo mu ci suka tafi gidan ɗaya daga cikin sahabban madina sahabban annabi cikin mutanen madina suka yi sallama a gidan matar ta ji sallamar ta amsa a can ƙasa aka kuma yi ta amsa a ƙasa su ba su ji an amsa ba sai da aka yi uku sun juya za su tafi sai ta ce ai ya tafi samo mana ruwa me yasa kika ki amsa sallama su jiyo saboda ta ji manzon Allah ne yake sallamar ya maimaita ya maimaita ya maimaita su samu albarkacin addu'a sai suka ci karo da sahabin ya dawo ya samo ruwa ruwan da za a sha tafi ba da kansa baya jin kansa ko Ta ganin su shi ma sai farin ciki da murna cewa duk duniya waye baki iri na yau manzo abubakar siddiq umar su zo gidanka murna yake da farin ciki kaga ba irin halayyar mai abinci a langa ba yake ya za ka zo gidansa baka gaya masa shi bai tsara da kai ba saboda haka wannan sahabi ya karɓe su cikin farin ciki da murna ije ya ciro musu dabino a jikin wato zarbarsa ya kawo musu ruwa manzo ya ce ba ka ciro mana ba sai ka ciro har da tushen yace aya zan Allah na yi haka dan ku zaɓi wanda ya muku a ciki in mai ɗan ruwa ruwa kuke so in wanda ya bushe kuke so ku ciro wanda ya muku kyauta mara ruwa bayan sun ci dabinan sun sha ruwa izu ruka zai je nemi dabba da zai a yanka musu manzo ya ce banda uwar garki shi ma kaga in kai ne ya ba uwa garke ba inda baban garke ma a yanka amma yana so duk da za a yi musu abin alkhairi duk za a yi musu karɓa ta martabawa sai kuma yake la'akari da haƙƙin shi ma wanda zai wato ainihin martaba su kada a taɓa uwar garke da suka ci wannan abinci suka sha wannan ruwa ko suka ci wannan dabino suka sha wannan ruwa sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im ku sani cewar wallahi wannan abin da muka ci na dabino da ruwa hankalinmu ya kwanta muka ji daɗi sai Allah ya tambaye mu wannan ni'imar to Allah ya ce wala nabul wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwal kuma sai mun jarrabe ku da rashin kuɗi ah to irin wannan lokacin da ake ciki da hajijiya sai hajijiya ina ne rashin kuɗi bai je ba kururuwa muke ta yi Kano ta zama ba Kano ba 'yan kasuwa sun yaye ba a zuwa kaza ya kaza kaza ya kaza mai haya bai biya haya ba kai baka biya kudin makarantar yara ba ga abinci ga kaza ga kaza Allah ya ce duk sai mun jarrabe ku da wannan ina daga cikin tsarin ubangiji akan bayinsa wa naqsin min al-amwali wal anfus Allah ya ce haka sai mun jarrabe ku da rashin rayuka imma a rasa ran duka gaba ɗaya mutu imma a tauye shi kamar yadda aka tauyi malaminmu da tashin lafiya kamar yadda aka tauyi wasunmu kuma za a kuma ci gaba da tauyar wasunmu da wannan rashin lafiya aka rage ka a lafiya ai ka ragu an samu naƙasin til amfus an samu raguwa a wato ainihin rai in kuma gaba ɗaya ran aka sunkuce aka tafi da ita an rasa ka gaba ɗaya to Allah ya ce wannan duk ya jarrabe mu da shi wasamarat Allah ya ce kai hatta daidai da kayan marmari ta jarrabe mu a kansu sai ka jana wannan shekara abu kaza bai kai ba abu kaza ya kasa ko da kudinka ba za ka same shi yadda kake so ko kuma an yi shi din amma kuma bai yi kyau ba haka za a rika gwagwayar wani gurin wani gurin a haƙura da shi Allah ya ce duk wadanda daga cikin tsarinsa akan bayi sai ya jarrabe mu da haka wasu a jarrabe su da wani sashi na waɗannan abubuwan wani kuma a hautsina masa ya rasa kaza ya rasa kaza ya rasa kaza a duk lokaci guda ba yadda Allah bai iya ba kamar da ya jarrabi wata baiwar Allah da wannan jarraba ta daɗe tana wato ainihin kai kawo a zuciya yarinya ce aka yi ta ba daɗewa dududu ta haihu bai fi a ce kamar da sati biyu ba mahaifiyar da ta haife ta ita ma sai ta haihu bayan haihuwarta sai jini yanke mata kankace mai wannan allah ya karɓi ran kayansa wannan yata ta sai wannan abu ya taɓa ta wannan jarraba sai ta girgiza ta sai aka ce to tunda allah ya sa kina da ya ga kanwai haɗa ki shayar bayan yan wasu satuttuka sai kanwata ta mata rasu duka dudu da rasuwan kanwata yadda ta haifa kuma bai fi tsakanin sati biyu ba ta ma sai Allah ya karbe ta ko da aka je asibiti zuciyarta ta kumbure saboda an goya mata jarraba bayan jarraba jarraba bayan jarraba bayan da Allah baya to ya iya hada maka ya iya maka wasu iban maka wasu bai maka ba ko wani lokacin ai maka irin wannan wani lokaci a maka irin wacce to amma sai Allah ya ce wa bashirin sabirin kai wa masu haƙuri kan abin muka jarrabe su da shi albishir da abin zai faranta musu rai idan bawa ya haƙura da abinda Allah ya tsoro masa to hakan yakan zama alkhairi a gare shi kamar yadda za mu ci suwaye irin waɗannan bayin da suke dacewa da abin da zai faranta musu rai idan Allah ya jarrabe su wace alama suke da ita da za a gane su Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin alamomin su sune waɗanda idan wata jarraba daga Allah ta same su sai ka ji sun ce inna lillahi dama mu mulkin Allah ne amu dama na Allah ne ba mu muka kanmu ba shi yayi mu wa inna ilaihi raji'un kuma dama zuwa gare shi za mu koma in ya ɗoro mana wannan ya isa yi to yana daga cikin alamun komawa ga Allah akan abin da ya ɗoro maka na jarraba kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mutum da Allah zai jarrabe shi da wata jarraba a daidai lokacin da aka jarrabe shi ya ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ko wa aqib li khairan minha face sai Allah ya musanya masa da abin da fi wanda ya rasa masa alkhairi to da yana daga cikin alamomin irin waɗannan bayi masu koma ga Allah a yayin da Allah ya jarrabe su da wata musiba to akwai hikimomi da Allah subhanahu wata'ala ya sanya cikin jarrabar bayansa muminai da abubuwan da yake jarraba su da shi na rashin lafiya ko wani abin da ya kama da haka na abubuwan da ka iya so su zuciya su sa rai ya ji ba daɗi daga ciki in ka ga Allah ya jarrabu bawa mumini da rashin lafiya ko wani abu mara daɗi talauci ko makamancin haka to alamu ne na Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin wannan bawan da alkhairi alamu ne na cewar wannan bawan Allah yana sansa yana ƙaunarsa haka ya tabbata a hadisi cewar idan ahabba Allahu qauman ibtalahu idan Allah ya so wasu jama'a daga cikin bayansa nagartattu sai ya jarrabe su shi yasa ma annabawa suka fi kowa fuskantar matsananciyar jarraba jarrabar da ta fi kowace an fi ɗora ta ga annabawa da manzanni haka manzo ce shaddun nasi bala'an al'ambiya ko shaddun nasi bala'an al'amfalu fal'amfal mafiya wato ainihin fuskantar matsananciyar azaba cikin bayin Allah na kwarai su ne annabawa ko bayan da suka fi bin Allah sai kuma masu bin su sai kuma masu bin su haka ake wato dora jarraba. wannan mana daga cikin hikima ta Allah e jarrabi mai karfin imani da babbar jarraba ya jarrabu mai raunin imani da karamar jarraba da an ɗora wa mai karamin imani mai raunin imani babbar jarraba sai a nemi imanin a rasa sai a yi asara in aka ɗora wa mai karfin imani karamar jarraba ba lalle ma ya ankara da ita saboda bai ɗauke ta wani abu ba sai a wacce zai ji a irin imaninsa to yana daga cikin wato anin hikima ta ubangiji da yake jarraba bayi da rashin lafiya idan ya so su da alkhairi kamar yadda ya tabbata a hadisin da imamu na malik allah ji kansu da rahama ya rawaita cikin littafin muwatta hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi abu hurairah allah yarda da shi yake cewa manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce man yuridillahu bihi khairan yusuf minhu duk wanda allah yake nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi saboda haka muna fatan ubangiji ya sa malaminmu da aka jarraba da yanayin rashin jin daɗin jiki a wannan lokaci allah ne yake nufin kwarin masa da wani alkhairi an karɓo hadisi daga sahaban annabi suhaib ɗan sinan allah iya da shi yake cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce abin mamaki game da al'amarin mumini haƙiƙa dukkanin al'amarin mumini alkhairi ne a gare shi babu wani wanda yake da irin wannan gara da yanayi na komai na kai zama alkhairi in ba ga mumini ba sai manzo yake cewa idan wani abin farin ciki ya samu mumini sai ya kama gode wa Allah sai ya gode wa Allah ya yaba masa akan wannan abin da ya masa na farin ciki da alkhairi hakan sai ya zama alkhairi ga bawa domin Allah ya daukan wa kansa alkawarin la in shakartum la azidannakum tabbas wallahi in kuka gode min akan abin da ne muku na baiwa da ni'ima ni kuma na daukan wa kaina alkawarin zan kara muku ni'ima da baiwar da ne muku to kaga hakan ya zama masa alkhairi domin gaba ya ci ba baya ba sannan bayan haka manzo yake cewa idan kuma wani abu mara daɗi isa mu bawa kamar cuta ɗin kamar talauci kamar damuwa kamar ƙuncin rayuwa sai ya yi haƙuri sai ya juriya ya haɗe ya ƙera raki ya mai da al'amarinsa ga Allah hakan sai ya zama masa alkhairi domin duk sanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsoro maka abu mara daɗi ka yadda kasancewar shine mai sakawa shine mai ɗaukewa to waka zuwa gare shi ta zama maka alkhairi jarrabawar da ya maka kaci sai magana kuma maki fito imma ka zama cikin masu samun distinction ko kuma ka zama masu samun pass ko ka zama cikin masu samun credit ba yadda baya yi haka abin yake mataki-mataki ya danganta da yanayin karfin komawa ka zuwa gare shi da yanayin wato ainihin yalwar haƙurinka da kuma juriyarka wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi mun ga idan muka kalli wannan zai sa mumini idan aka jarrabe shi da rashin lafiya ko waninta cikin abubuwan da ke so sa rai da sa damuwa to zai rika jin cewar Allah ne yake nufinsa da alkhairi sai cutan ma ta zo mar da sauki ba daidai yake da wanda baya hararo irin wannan ba sai damuwar ta wato hauhawa ciwon da bai kai ya masa raki ba sai ya masa raki amma yayin da kasancewar nufin ka ake da alkhairi wannan zai karanta maka raki zai kuma kawar maka damuwa matsananciya a lokacin da ke cikin irin wannan yanayi har daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala da yake jarrabar bayi da rashin lafiya Allah yana yin haka domin bayi su riski su gano su samu tabbaci na cewar lafiya tana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah ga bayansa shi da bahaushe yake cewa mara mai lafiya bai san ranarta ba ko daɗinta ba an tsar wato an sanin daɗinta sai an jarrabe shi da rashin lafiya ma'ana mara lafiya yakan kalli masu lafiya kamar wani kambi ne a kansu na martabawa da daraja saboda shi ya rasa wannan kambin a daidai lokaci haka laraba suke cewa asihatu tajun ala ru'usul asiha ko makamancin haka cewar wato lafiya wani kambi ne da ke wato dore a kan kawunan waɗanda suke da lafiya haka mara lafiya yake kallon su shirga suwa da can a cikin wato walwala da watayawa saboda akwai lafiya tare da su shi kuma ba yadda ya iya ina son kaza ina son kaza ina son kaza ba zai aiwatu ba saboda an tsare shi da rashin lafiya to wannan ni'ima ta rashin ta wato lafiya yayin da aka jarrabu bawa da rashin ta zai san cewar ba karaman ni'ima yake tare da ita ba gagaruma domin gashi ba zai iya aiwatar da komai ba saboda rashin ta kuma wannan zai sa ya fuskanci ya fahimci ya gano cewar ashe dai lafiya ta fi duk abin da ya mallaka mahimmanci da kima da daraja saboda gashi duk abin da ya mallaka yau ba sa amfani a tattare da shi irin amfanin da lafiya take da shi kuma bai ki ba ya bayar da duk abin da ya mallaka don a damar da lafiyar nawa akai wani ma har da bayan ya karar da nasa kuɗi to wannan zai nuna mana girman ni'imar ubangiji ta lafiya a yayin da ya jarrabe mu da rashin lafiya to yana daga cikin hikima da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ke jarraba bayi da wato rashin lafiya sannan yana daga cikin hikima ta jarraba bayi da ake yi da rashin lafiya bayan Allah na kwarai Allah yana tsoro musu cuta domin ya kankare musu zunuban da suka yi masa kaga wannan riba ce ba asara ba ce ci gaba ne ba faduwa ba ce an karɓo hadisi daga sahabin annaba abu sa'id allah ya da shi da kuma sahabinsa abu huraira shi ma allah ya da shi daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake cewa babu wata wahala da za ta samu wani musulmi ya ta ya ji a jikinsa ya wahala babu wata rashin lafiya da za ta samu wani musulmi babu wata damuwa da za ta zo ta tsaye wa wani musulmi a rai ko wani bakin ciki ko wani abin cutarwa da zai faru da wani musulmi ko kuma wani tsananin damuwa da zai afku ga musulmi manzo yake cewa hatta daidai da kaya da bawa musulmi zai taka face sai Allah subhanahu wata'ala ya share masa wasu sashi daga cikin kurakuransa ko ya tafiya masa da su baki ɗaya bayan da bai iya ba wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawace shi kun ga wannan hadisi na tabbatar mana da cewa ashe da Allah subhanahu wata'ala yake jarraba bayansa muminai da rashin lafiya yana jarraba su da ita ne domin ya share musu sa idan ya so karɓar rayukan bayinsa sai ya karɓe su suna tsarkaka babu ƙazanta ko dattin zunubi a tare da su kaga in bawa yana tuna wannan ina hararo wannan to rashin lafiyarsa ba za ta zama masa abin da zai zamanto ya sa kansa cikin dugunzumar da ciwon sai dai ya karu ba ya sauka ba in kasancewar Allah zai share maka laifi sakamakon cutar da kake wanda in ba ta haka ba kai baka san yadda za a share maka ba to kaga sai sa wato ka ji dama daman yanayin da kake ji sai ka ji cewar wato wata riba kake samu da in ba ta haka ba ka da hanyar samun ta? saboda haka Allah subhanahu wata'ala kan jarrabu bawa mumini domin ya kankare masa laifuffukan wanda zunubi ba karamar illa yake da ita ba domin yakan bakanta abu ya munanta shi haka ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an saukar da dutsen hajarul aswad da ke jikin kaba daga gidan aljanna yana fari tas ya fi nono fari tas yake garai annabi ya ce ba wani abu ya mai da shi baki kamar gawayi ba sai zunubin bayi idan dutse zai sauya kala saboda zunubi ina ga gangan jikin da take da laushi take da nama da ruwa a cikinta shi yasa zaka ga ƙaura bai da kyan gani shi ma da kansa yana faɗa baka da kyau ko bai da kyau saboda zunubi ya canza masa halitta in ka kalle shi baka tunanin kana son ka ƙara haɗa ido da shi saboda ya yi muni zunubi ya canza shi Allah ya ce yau mata biyar da wajohun wata suwar da wajo ranar alkiyama rana ce da wato wasu fuskokin suke kyalkyali saboda gurabun alwala da Allah da sallah wasu kuma suke baki kirin saboda sako zunubi da suka yi a duniya shi yasa manzo yake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد saboda zunubi in ba a wanke ka daga shi ba muna na ka yake kazanta ka yake shi ka yake ko da ka yake to amma idan aka jarrabe ka darshin lafiya sai kai gare ashe kai baka ma san cewar kyalkyalin da kake yi dan shekin da kake ashe ma daga cikin jarrabar da ake ma ake share ba zunubai ne kake samun wannan shekin to kaga in ka san wannan sai ka san cewar ashe dai wani alkhairin Allah yake nufin ka da shi Damuwa ka za ta zo da sauki jin daɗin ka zai ya karanta eh, jin ba daɗin ka zai karanta saboda kana ganin akwai wani amfanin da kake samu daga jarrabar da aka yi maka har wa yana daga cikin hikima ta jarraba da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayi ta rashin lafiya yakan jarrabe su don yana so ya ɗaukaka matsayinsu yana so ya musu darajar da ba za su iya cin mata ba da aiki ko kokari ko jajirce wasu ba ta sa same ta ba sai Allah ya ɗoro ma rashin lafiya don ya kai ka ga wannan martaba haka ya tabbata manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa haƙiƙa bawa kan kasance yana da matsayi a gurin Allah ina da wata daraja da martaba da Allah ya tanada domin sa ba zai iya cin mata ba ba zai iya kaiwa gare ta ta aikin da ike yi ba ya ƙari duk aikin da zai yi ba zai kai ga wannan matsayin ba to sai zamanto ba zai gushe ba Allah yana jarrabarsa da abin da baya so da abin da yake ƙi har ya kai shi ga cimma wannan martaba da darajar da ya tara dama abu ya ala da hakim da wasu suka rawaci wannan hadisi kaga idan ka san wannan babu ko shakka rashin lafiyar da aka ɗoro maka za ta zo ma da sauki za ka ji cewar i eh, bisa kyakkyawan zatonka wani matsayi Allah yake so ya kai ka gare shi da aikin ka ba zai kai ka zuwa gare shi ba wani sai ta ga cewar ashe wannan tsari da hikima da ubangiji ya aiwatar na saukar maka da wannan ciwo wani alkhairin ake nufin ka da shi wannan sai sa wato ka jin sassauci wannan sai sa ka ganin girman ubangijinka wannan sai ka koma zuwa gare shi kana neman ubangiji tabbatar maka da kankara zunubanka ya tabbatar maka da ɗaukaka matsayinka da isa ga darajar da ba za ka isa mata ba sai da wannan jarrabar to don gane da abin da ya shafi yanayin ita na jarraba akwai abubuwan da suke daɗa wato ainihin sa ka ga jarraba ta zo maka da sauƙi ina daga cikin abubuwan da suke sa idan Allah ya jarrabe ka da wata jarraba ko tsoro maka wata cuta kakan ga wato wannan jarrabar da sauki kakan ji yanayi wato na sassauci idan kana duba da cewar wannan jarrabar da Allah ya tsoro maka ba ta shafi ka ba ta tsaya iya gangar jikinka ko kuma wata dukiyarka ko wani abin amfaninka to wannan yakan sa bawa iji sassauci da saukin jarrabar da aka yi masa domin da ya ga dama sai jarrabe ka addini kuma jarraba addini ita ce mafi girman jarraba mafi asara da bawa ke iya yi saboda idan ka barar da addinin ka na musulunci ka koma arnanci ka tabbata a da duniya da lahira amma in jarraba ka ta tsaya a gangar jiki amma ka tsira da imani ka tsira da musulunci to wannan jarraba a gurinka ba komai ba ta ɗaukaka matsayi ce kankarar zunubai ce muddin ka kyauta ta zato ga Allah subhanahu wata'ala to ga kenan duk sanda Allah ya jarrabe ka da wata jarraba ta rashin lafiya ta rashin abin hannu ta rashin wato anin walwala to gode wa Allah da ya sanya jarrabarka ba ta zama a cikin addinin ka ba shi yasa malamai suke addu'a wanda yana daga cikin addu'o'in magabata Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Allah kada ka sanya jarraban mu a addinin domin wasu sun fara da kyau amma sun kare ba kyau to wannan yana daga cikin abin da yake sa bawa yakan gode wa Allah idan ya jarrabe shi da abin da bai zama jarraba ce ta addini ba sai ce Allah na gode ma da kasa jarraba ta ba a cikin addini ba ce ta nan ne bahaushe ya samo salon ya ce ka gode wa Allah ko kana bakin kura saboda gangar jikin za ta ci ba imanin ba iyaka abin da za ta yi sannan yana daga cikin abin da yake sassauta wa mutum raɗaɗin jarraba ta cuta idan yana kallon abin da Allah ya jarrabu wani da shi wanda ya fi nasa mutum nawa aka samu wanda ya je asibiti idi ya dawo garau tun bai ga likita ba daga ganin wani a cikin yanayin da yake ciki kai kama iya kai kanka zazzabi ne da mura shi ga nan sai an juya ya kone ba inda bai kone ba ko ta baya ko ta gaba ko ta kuɗi ba inda za a kwantar da shi an rataye an tattallafa an ɗan tokaru wasu guraren ina numfarfashi zai yi ko ba zai ba ina ake magana mai mura ah, to ka zo an ce kai nan ku tafi nan inda za ku bi layi amma kai ka sa akwai emergency me yasa baka tafi can ba saboda ba irin ku ake duba a can ba wanda ake zuwa da shi rai kwakwai mutu kwakwai shine fasinjan ko kuma bangaren abin da ya shafi emergency amma kai har da layi in ma ka wuce ka layi ka ce kai na wuce ko kana da namun mali za ka rigima da wani akan ya shiga malayi to in kana kallon abin da Allah ya jarrabu wani da shi wanda ya fi naka to yakan sa ka ji sassaucin naka ciwo kuma ka gode wa Allah akan abin da ya tsoro maka shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da mu idan kuka ga wani mahaukaci ko wani wanda aka jarraba da wata kazamar cuta to ku yi addu'a ta me alhamdulillahi alladhi afani min ka bihi wa faddalani ala min man khalaqa tafdila na gode wa Allah wanda ya kare ni da lafiya daga irin abin da ya jarrabe ka da ya kuma fifita ni fifitawa mayawaiciya akan da dama akan da yawa daga cikin abin da ya halitta na bai ni ciwo na da kyau gashi har zan taka da kaina har zan iya zuwa siyo maganin sha amma ga wani tun sai an tayar sai an kwantar sai an juya sai an murginar to wannan sai ya ka gode wa Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama duk sanda wani abu ya faru da shi mara daɗi sai yakan ce alhamdulillahi ala kulli hal na gode wa Allah a kowane yanayi ko hali na samu kaina kaga abin ka gode wa Allah ne da jarrabarka ta zama har kana iya cin abinci har kana iya shan ruwa har kana iya amsa sannu ga wani can bai san ma a inda yake ba bai san suwaye ma a kansa ba to wannan daga cikin abin da yakan sassauta wa bawa jin raɗaɗin jarraba ta cuta da Allah subhanahu wata'ala ya tsara izartar yake gudanarwa akan bayan daga cikin hikimomi da Allah subhanahu wata'ala ya sa yake jarrabar bayi da rashin lafiya don ya sama wa masu lafiya ladan zuwa su dubo mara lafiya da rashin lafiya ba ka je ka duba shi kamar sannan Allah sauke ba za ka yi ba ko a kasan garo yake ba maganar wani ya jiki ba Allah ya ƙara lafiya ba wani Allah ya sauke to dan ka samu wannan ladan da sakayya sai ya jarrabe shi saboda kai tattaki ka je kai masa sannu ka samu lafiya ka samu lada kai ka samu lafiyar ci gaban matsayi da daraja saboda kayi masa sannu ya amsa an baka lada kai tattakin dubo shi ka samu sakayya ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana tare da sahabbai yake cewa da su waye cikin ku yau ya tashi da azumi kowa ya shiru abubakar siddiq ce ni ne ya manzan Allah waye yau daga cikin ku ya taimaka wani mabukaci ciyar da shi wani abin da zai sa a baki kowa ya shiru abubakar siddiq ce ni ne ya manzan Allah waye cikin ku yau ya raka gawar wani mamaci aka kai shi da ita aka kai ta kai da shi kowa ya shiru abubakar siddiq ce ni ne ya manzan Allah waye daga cikinku yau ya je ya duba wani mara lafiya kowa ya shiru abubakar siddiq ce ni ne ya manzan Allah manzo ce babu mutumin da waɗannan abubuwan za su tattara tare da shi ba ce dan aljanna ashe zuwa ka dubo ɗan uwanka da bai da lafiya kai ma Allah ya sauke ta farki ne hanya ce sanadin daga cikin sanadin da ke sa ka samu aljanna ashe da ya jarrabe shi da rashin lafiya wata ni'ima yake so ya maka kai da za ka je ka duba shi to kaga sai kasancewar akwai hikima akwai baiwa da Allah yake nufi da bayi da suke bin sa nagari dangane da jarrabar da yake ɗoro musu ta rashin lafiya har wa yau yana daga cikin ni'ima da karamci da Allah subhanahu wata'ala yake mana a dangane da jarrabar da yake wa bayinsa ko baka je ka dubo shi ba labari izo maka aiwa na bai da lafiya bai san da an gaya ma ba sai ka ce Allah ya sauki Allah ya kare shi da lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa kana wannan magana da kake masa addu'a a baya gurin bai san ka ne ba da zaharil gai kai kuma mala'ika yana cewa kai ma Allah ya kare ka da lafiya kai ma Allah ya tashi kafaɗinka ka ga lafiya ka kai sai ka lafiyar ta karu shine ƙara tashin kafaɗar ta kai a Sheriba ce gare ka yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya saukar da wannan cuta ga wannan bawan Allah za ka yi addu'a bai san kai masa ba ka samu lada mala'ika kuma yi maka addu'a da ta fita ka tsarki da kyau da nagarta to duk daga cikin hikimomi na ubangiji subhanahu wata'ala na jarrabar bayansa da yake yi da cututtuka haka da sauran abubuwa na jarraba na yau da kullum su da haka abinda ya kamace mu a koda wani lokaci mu rika wato ainihin komawa zuwa ga mahalicinmu muna bibiya da kai komo akan abin da ya shafi abubuwan da yake zartarwa da aiwatarwa a tattare da ku dangane da abin da ya shafi al'amarin cututtuka da Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa bayi akwai buƙatar bawa ya zama mai komawa zuwa ga Allah da jin cewa Allah ne kadai mai iya yaye wannan ciwo duk wani abu da zai amfani da shi sai dai zama sanadi a matsayin abin taimakawa amma ba shi ne mai ɗauke ciwon ba kamar da annabi ibrahim yake bayani cewar shi ne wanda yake ciyar da shi yake shayar da shi allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin kuma in ne rashin lafiya ma shi yake warkar da ka sa a ranka ubangiji ne ke warkarwa to sai ka samu wato ainihin waraka da sassauci shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin al'ummarsa akwai wasu mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an bincike ayyukansu ba kawai masu tikitin kuce ko ba sai an duba ayyukan Allah ka sa mu cikin manzo yake cewa daga cikin sufofinsu su masu dogaro da Allah da haka dan ciwo ya ciwo ma ba sai masa lalas ba sa sakiya a ciwo shekari wanda ya sako ya san da shi ya dauke in bai so dauke abu ma kuma da abin da yake nufi da mu ba sa cewa wani zo kai min rukuya in kai ka zo kai musu dan kanka wannan kai ka sa kanka amma dai shi dai ce zo kai mun ba zai gaya ba wanda ya sako ya san da ciwon kuma ya ɗeba masa lokaci zai kuma ƙari to wanda suke irin wannan suna daga cikin wanda suke wancan samun wannan matsayi na shiga aljanna ba sai an bincika ayyukansu amma wannan bai hana neman magani da shari'a ta halatta ba dan manzo na cewa kowace cuta tana da magani Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta sai dai abubuwa birak Allah bai tsara za a warke daga su ba tsufa da mutuwa duk likita duk gogewarsa duk kwarewarsa ba zai dawo da tsoho yaro ba ba zai mai da tsoho saurayi ba duk da yadda yake faɗa yanzu ana zuwa a goge fata Allah sai dai a ƙaru guga amma kana nan yadda kake tsoho tsoho ne saurayi saurayi wanda ya san fata yaro ya sani wanda ya san ta tsoho ya sani haka kuma babu wani likita da zai iya dakatar da tafiyarka zuwa ga mahalicinka a lokacin da ya so ɗaukar rayuwarka shi ya sa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba manta ba abu musa al-ash'ari ya kwanta rashin lafiya ta ka ce a ji a kirawo likita ya ce likita ce ku kyale shi ce a kyale shi ce na ce ku kyale shi akwai lokacin kiransa bai yi ba sai da ya ji ciwo ya ciwo na tafiya sai ce ku je ku kira shi ya zo ya tsare ni daga tafiyar da zan yi yanzu yanzu ne lokacin zuwansa in dai yana da rana yanzu ne zai rana a ji a zo masa gani na shirya tafiya da zo ya tsayar da tafiyan nan ta ka ce ai ba zai wuce to na za ku kyale shi lokaci ne da ita kuma za ta kare ba wuce ma haka yake cewa kana mutuwa sai ce ciwo ya kare kuma ko babban ina nan ba mai karar da shi sai ubangijin da ya zo ya dauran ita ce mutuwa ba mai Maganin maganinta ka yi abin da in ka ji lahira za ka tsira amma ba haka ba za kuma ka koma cikin wata rayuwar da la ya mutu na ha wa la ya Allah ya tsare to saboda haka al'amari na ubangiji su wata ala yana da tsare-tsare da shirye-shirye da zartarwa iri daban-daban a kan idan daga lokaci zuwa lokaci muna koma irin waɗannan abubuwan to al'amuranmu za su kyau komai namu zai saita ka rika sanin me Allah ya tsara a kaina ya tsara cuta da lafiya ya tsara mutuwa da rayuwa ya tsara samartaka da tsufa ya tsara haihuwa da mutuwa ko zuwa da tafiya ta abubuwan da yi kama da gasu nan birjik daga lokaci zuwa lokaci kana koma wannan da izinin Allah al'amuran ka za su sai ka za ka san girman mahalittinka za ka san kuma cewar kai shi ne a matsayinka na bawa to dama tsakura ne tsara zai abubuwan su ma irin wannan faɗi da wasu malaman sun yi littafi bolon bolon akan wannan abin da ke ba illa tsakurin dan a ƙaru a amfani lokacin duk da ko da ba ce komai ba niyyar ta fito da kai ba za ka koma ba sai da ladanta ko da ba ce komai ba zuwan da kai aka yi dam'i da kai a nan ka tsari al'umma aka tsare ka wani abu ne fatan mu Allah ya ƙara malam da lafiya abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka samu kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kira kira sallah Allah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa walahu wa ba'd wannan bawan Allah bayan ya yi sallama yake addu'ar Allah ya ƙari malam da lafiya da imani na ƙwarai yake cewa malam kamar yadda hadisi ya gabata manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutum biyu ma'ana musulmai biyu idan suka ɗauki makami suka yi faɗa sai ɗaya ya kashe ɗan uwansa musulmi manzo yake cewa dukkaninsu suna wuta idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar ila ko qultu inji sahaban annabi nufai bin al harith abubakara yake cewa sai nake cewa hadha al qatil fama balu al maqtul qala ma'ana sai manzo yace innahu kana harisan ala qatl sahibi manzo yake cewa idan musulmi biyu suka haɗu da makami suka yaƙi juna da wanda ya kashe da wanda aka kashe suna wuta abubakar ya ce sai na ce ya manzan Allah wannan dai shi ya kisa al'amarinsa a fili yake ya zalunci dan uwansa ya cutar da shi ya kashe shi wannan ba matsala to amma me halin wanda aka kashe me matsalar wanda aka kashe a yi masa hukunci iri ɗaya da na wanda ya kashe shi shi ma ce wuta sai manzo ce ai shi ma yana da kwaɗayin kisan ɗan uwansa a kansa shi ya kashe ba a kashe shi ba nufinsa shi ma ya kashe ɗan uwansa ba ɗan uwansa ya kashe shi ba rinjaye aka samu a kan dalilin da ya sa hukuncin nasu ya zama ɗaya ke shi ne hadisin da za mu in Allah kai mu gobe a karatun Riyazu salihin da muke bayaninsa da faɗin ka zo kaji to sai ke cewa tambayarsa yanzu irin abin da yake faruwa dangane da misali kamar kisan marigayi malam jafar mahmud adam allah ji ɗansa da rahama kamar kisan malam awwal albanin zaria allah ji ɗansa da rahama ita to irin wannan idan ita shi dai ya kullata a ransa da yana wajen haka ta faru kuma yake da damar da zai kashe wanda ya kashe ɗayan waɗannan ita babu ko shakka ta ya kashe to shi ma da zai irin wannan kisan kenan yana cikin wannan babu yana cikin waɗannan mutum biyun da manzo ya ce alƙatulu wal maqtulu fil nar koya abin yake an fahimci bayanin amsa baka ciki akwai bambanci tsakanin kisan da za ka yi a ƙoƙarinka na kare kai daga kawo harin maɓannaci da kuma ka yi nufin kisa ga ɗan uwanka musulmi ya yi nufin kisa gare ka a bisa son zuciya ko zalunci ko kuma biye wa al'amarin ƙabilanci da makamancin haka an fahimta ko saboda haka shi ta a bayanin zamin Allah kai mu goban akwai hadisi na mazo da yake cewa wanda aka kashe shi saboda dukiyarsa shahidi ne wanda aka kashe shi saboda iyalinsa shahidi ne wanda aka kashe saboda kare mutuncinsa shahidi ne da kuma shi zai kashe ya karbanza ba za a yi masa kisasi ba don ya kashe wannan wanda ya zo masa don ya illata shi ko ya illata iyalinsa ko kuma ya zo masa da mutunci kuma shi da aka kashe wannan da ya zo illata shi yana wuta haka manzo sallallahu alaihi wasallam to da haka ba ɗaya bane da an nufo ku da mugun nufi ba ta da ku kun yi wannan mugun nufi ba a ƙoƙarin a kashe ka kashe wanda yake so ya kashe wannan babu laifi a shirya an fahimta ko shi ya sa ma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabinsa in ban manta ba sa'ad bin Obada ko bin mu'az ana maganar kishi da yake ta manzan Allah yanzu kenan da ake maganar kama wanda izina ita manzan Allah yanzu ana nufin idan na ga mutum yana zina da iyali na sai na zo na yi bayani shaidu sun samu sannan za a masa hukunci ta ai haka abin yake ce to ai wallahi ni idan na tarar da mutum da matata kaga kaifin takobi na ba faɗin ba kaifin zan sa sai na sare shi sai sahabbai suka yi mamaki sai ke cewa in ji manzo sallallahu alaihi wasallam kuna mamakin kishin sa wallahi na fi shi kishi ni kuma Allah ya fi ni kishi kenan da manzo ma zai ga haka za a kwata to amma ai ba zai saba wa dokar Allah ba to amma sai malamai suke cewa karkashin wannan hadisin yana tabbatar cewa da mutum zai ga wani da matarsa ya kasa haƙurin samar da shaidu ya kashe shi jininsa ya tafi a banza wanda aka kashe saboda shi ya keta alfarma addinin Allah shi ya keta alfarma tsarin Allah don haka ba za a ɗauki jininsa da kima da daraja dama jininka na kima sakamakon binka da Allah da tsara dokarsa to tunda baka yadda ka bi dokarsa ba dokarsa ce ta zo ta girmama da martaba jininka tunda ka ƙi jinin ya zama a kararren jini an fahimta ko to wannan shine abin da ke akwai Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari wannan kuma shi yake tambaya cewar batun abin da yake faruwa da masu bin limamin sallah cewar manzo ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan ayi koyi da shi sai manzo ya ce fa idza kabbara fa kabbiru in ya kabbara harama shiga sallah kuma ku sai manzo ce in ya yi ku ko wa idza raka'a farka in yayi ruku'u ku yi ruku'u wa idza rafa'a farfa'u in ya dago ku dago wa idza sajada fasjudu in yayi sujada ku yi kai karshe ma dai manzo ce wa idza salla jalisan fa sallu julusa kai idan da limamin ku saboda rashin lafiya ko ta lura za ta sa yi sallah a zaune ku kuma lafiya ku kalau kuma ku yi a zaune dan biyayya ga limami don girman shugabanci a addini to shine sai yake cewa to yanayin abin da yake faruwa ka tarar da wasu tare suke tafiya da liman wasu kuma suka ɗan riga shi ma aka sami mai hanzarin gaske wani kuma allah sarki jira yake sai liman yayi yake to ya abin yake to wanda yake kan tsari bisa sunna wanda ba shi da wata ƙura a al'amarin ibadarsa shine wanda sai limaminsa yayi yake amma wanda suke yi tare bai cika cikakken mai koyi ba duk da matsalarsa da sauƙi akan wanda yake yayan liman sai ka taho na ya matsala sau da shi manzo ya ce kada ku saba masa fala ta talifo alai shi kuma na cewa ni sai na saba masa ko to wannan yana da matsala ya ma iya rasa sallar ta inda ba lallai a karba ba saboda bai tsarkake biyayya ba bai yadda ake so ba ita kuma ibadar in kana so ka yi ta karɓo sai manzo ya ce sallo kamar ra'aitu muni to ya ike sallah sai yayi suke kuma ya ce sai liman yayi ayi sai kai ba kai haka ba kuma yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa radd wanda ya faru wani ba cikin al'amari na mana addini ya zo da abin da ba ta cikin sa ba to abin da ya din ba za a karba ba an mayar masa kaga da yawar kama ki karba sallah kadan baka yadda haka ce ba to akwai hadari a cikin wani to da haka a kiyaye a jiraci liman sai yayi sannan ai shine sunna wannan yake cewa tambaya ta shine duk da dai gwaranci ne kamata ya ce tambaya ta ita ce eh, abin ya shige mu da yawa gwaranci ya yawa a yanzu malam wannan hadisin na anas radiyallahu anhu wanda ya ce wata rana manzo ya wuce da ai an wuce da wata gawa sai aka yi yabo mai kyau a kanta sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wajabat har dai zuwa ƙarshen hadisi inda manzo ce antum shuhada'ullahi fil ard shin wannan yana nuna wa mutum ya yi aiki in ya aiki gaban mutane ya yi aiki gaban mutane domin su yi masa shaida ko kuwa ya abin yake an fahimci tambayar to tunda an ce idan aka wuce da gawar mutum aka yabe shi yabo na alkhairi manzo ya ce ta waje ba aka ce me kake nufi ta waje ba ya ce aljanna nake nufi ai kuma shaidan Allah ne a ban ƙasa kun ba da shaidan na kwarai ne da aka wuce da mummuna mana wanda yake kaya a cikin al'umma sartse mai matsala aka ce ka kwana an samu lafiya kasa ta huta ke ana ta wato cewar ai wannan hutu aka samu ba matsala ba ne da su ma ake rage aida ba haka ba to sai manzo ce ta wajaba aka ce mai ta wajaba yace wuta da koma shaidan Allah ne a ban ƙasa kuna faɗar cewar ba na garba ne watsatse ne to shi ne ke cewa to hakan kamar yana nuna cewar inda wani abin kirki da kake kaɗan idan a gani saboda ka sami irin wancan shaidar ko ya abin yake e to ai shi dama asali ba wa mumini in dai har zai gudanar da ibadar da aka umarce shi yi ba zai yi ba ya yi ta daga shi sai shi an shakanta mana sallah ko kuma aka ce sai mu yi a masallaci ko kaga kai Allah ka nufa da sallarka umarni ka bi na manzo na aje a yi jam'i to kuma ba yadda ka iya jam'in nan ba zai zama jam'i ba sai da kai da wani abokin jam'in ka shaidar ka ne kamar yadda kake shaidarsa abin da bai da buƙatar wai sai ka ce bari yi ku gani ai dama haka tsarin yake an wanzar da wannan tsarin a tsarin ibadun ba za ka yi sallah ta jam'i ba kai kai kadai ba ta ma amsa jam'i ba sai kun yi dama da yawa to wannan ake nufi kuma an bautar da kai da kai sadaka ya za a yi sadaka ta yi ba wanda ya bayar ba wanda aka ba ba za ta yi ba ashe kenan in dai har za ka yi sadaka sai wanda kai wa ya san kayi ko to tsarin ibada ta zartar da haka in dai za ka yi da nufin kaɗin allah nufin shi kake nufi da yi to sai wani bawan ya sani saboda haka aka tsara to da haka wannan da kai wa kyautar da wanda kai wa sadakar suka san kai musu ai duk ran da aka ce ba ka sai sun ce allah sarki allah ya ji kansa kaga shi ya ban kaza shi ya min kaza ko to wannan ake nufi ba ana nufin cewa ah, sai ka harka to gangami ba sai ka je kawai ka kabara saboda wato ainihin za su yi maka shaida to sai kuma shaida ya samu mashiga sai riya ta shiga an fahimta ko Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk